kamar yadda na fara littafin nan ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya bani ikon kammala shi lafiya alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka bani ikon faɗakarwa da kuma ilmantarwa har ma da nishaɗantarwa ubangiji ya Allah ka kare ni da faɗar abin da ba zai amfani al'ummar annabi ba amin summa amin littafin kurkukun kaddara kashi na ɗaya littafin da ya samu rubutu daga Bos Bature wato marubuciyar littafin Abban Sojoji. yau ma dai ita ce ta sake baje fasaharta wajen rubutun muku wannan littafi mai suna kurkukun kaddara farko sannan a hankali agogon ke harbawa yana ba da sauti tik tik tik sakamakon dare da ya tsala domin time ɗin karfe ɗaya da rabi na dare wayar da ke ajiye saman bedsheet drawer kirar samsung galaxy ta soma ruri da karfin gaske a lokacin ya yi nisa a cikin baccin nasa Kusan sau uku kiran na shigowa yana katsewa. A kira na hudu ne sautin yadda daki dodon kunnensa. A firgice farka, yana faman ambaton sunan Allah. Jikinsa na sanye da singlet da gajeren wando fari, akalla ya kai shekaru arba'in a duniya. A launin fata kuwa, wankan tarwaɗa ne, da kyar yake iya ware manyan idanuwansa akan katafaren gadonsa kafin a hankali ya mayar da kwayar idanunsa kan agogon bangon. Tafin hannunsa ya kai tare da shafa fuskarsa cikin sanyin murya ya ambaci sunanta. Angel? kafin ya zama hannunsa daga kan fuskarsa wani kiran ya sake shigowa wayarsa a hanzarce mika hannu saman durowan ya ɗauki wayar cike da mamakin wane ne yake kiransa a irin wannan lokacin anya kuwa lafiya lokacin da ya kalli sikirin ɗin wayar sunan amini na ne ya bayyana a cire zuciya ya ɗan sauke tare da ɗaga kiran ya manna wayar a kunnensa tun kafin ya yi sallama kunnuwansa suka jiyo masa sautin harbin bindigu a gigice ya furta amini na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 yana kwala mata kira angel mai angel dauta azizati babu alamun za ta farka a hausa ne ya cako mota ya saba ta asaman kafadarsa da sauri ya fito daga white room din nata daga bedroom din nata ya sauko downstairs kai tsaye ya fito waje wurin da motocinsu suke ɗaya daga cikin ɗaya daga cikinsu ya bude kirar range rover black back ya buɗe ya kwantar da angel tukunna ya buɗe driver seat ya shige ciki a gaggauce yi wa motar ki a daidai bakin gate ya tsayar da motar a hanzarce fito ya bude gate din kafin ya koma cikin motar ya fusge ta da gudun gaske fitar motarsa ke da wuya wasu dankara dankaran motoci kusan su shida suka nufa suka nufo santalelan titin da zai sadaka da gidansa da alama sun hango motarsa akan yasa suka bi bayan motar da wani irin matsiyacin gudu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 sun yi shigar bakaken kaya da alama bodyguard ne a tare suka buɗe wa iyayen gidan nasu murfin motoci don su fito abin ban mamaki manyan mutane ne dattawa suna sanye cikin shiga ta mutunci wato shigar hausawa shadda har da malin malin kai ka ce mutanen arziki ne ko da fitowarsu ba su ɗora idonsu akan komai ba sai akan gawar taj da ke yashe cikin ciyayi guntun tsaki ɗaya daga cikinsu ya ja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 galan ɗin fetur tare da laita a hanzarce wanda ya yi wa magana ya nufi motocinsu maganin masu kunnen ƙashi kenan an gaya musu shiga gonarmu abu ne mai sauƙi bai kai ƙarshen maganarsa ba aka miƙo masa galan ɗin fetur ya sa hannu ya karɓe cire murfin ya yi tare da zazzage masa fetur ɗin a jikin rigarsa shirkaf suka wanke shi dalilin da ya sa za mu ƙona shi saboda gudun kar mu bar wata hujja da zai sa a zarge mu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 shin wannan buku ɗin zai kai abin sojoji daɗi lokacin da aka fara abin sojoji ba a san zai yi daɗi ba ko in ce marubuciyar ba ta san ta ce zai yi daɗi ba Allah ne mafi sanin hakan to ba lalle bane kurkukun kaddara ya kai shi daɗi ba zai iya yiwuwa kurkukun kaddara ya fi abban sojoji daɗi ko aka san hakan Allah shi ne mafi sanin daidai ba ni da tabbaci akan haka saboda salon labarin ba iri ɗaya ba ne. sun sha bamban sosai shi ma wannan wani salon ne na musamman marɗaɗɗiyar cakwakiya ce a cikinsa sannan ban yi muku alkawarin cewa wannan littafin short story ne zai iya kasancewa yana da yawa sosai na yi maganar ne saboda masu korafi akan labari ya yi yawa shi yasa na faɗa muku tun yanzu ku sani tunda kuka ji an ce kurkukun kaddara kun san inda ma'anar ta dosa ko ban fayyace muku ba kowa ya san ma'anar kurkuku da kuma kaddara don haka kada mutum ya zo yana min complain akan waɗannan abubuwan da na lissafa abu ɗaya ne zan iya yi muku alkawari da yardar Allah ba za ku taɓa yin dana sanin karanta ko sauraron littafin nan ba tsakanina da ku alkhairi ne Allah ya bar zumunci daga nan har gidan aljanna amin the beginning of the story farkon labari kasa kasa cikin baccinsa ya soma jin sautin kukan jariri a cikin kunnuwan shi tun abin bai damun shi har kukan ya fara addabarsa ya hana shi sakat wanda hakan ya yi silar farkawarsa daga bacci a hankali ya ɗan ware manyan idanuwansa masu ɗauke da bacci don da alama bai gaji da baccin ba silin ya kurawa ido kamar mai karanto wani abu a kokarin shi na ya tariyo abin da kunnuwan shi ke jiyo mishi wanda ya silar farkawarsa daga bacci yana kokarin tunanowa kwatsam ya ji kukan jaririn inya inya wani sautin gaske zumbir ya karasa janye blanket din da ya lulluɓa da shi ya yi wurgi da shi gefe ɗaya kayan bacci ne a jikinsa brown color riga da wando ya yi mamakin ganin babu ita a saman gadon ko ina ta je ne sauko da kafafunsa yake yi yayi cike da fargaba ya miƙe yana mai tunanin inda aka samu kukan jariri a cikin gidansa shi dai a iya sanin shi matar shi ba ta haifu ba duk da cikinta ya kai wata tara gaba ɗaya ya ruɗe ya ma rasa ta ina zai ga jinjirin da ke kuka domin ko sautin ya karaɗa ɗakin nashi Tsugunna waye tare da leka karkashin gado wayan bai ga komai ba miƙe waye da sauri ya nufi wardrobe ya buɗe ya zazzago da kayan da ke a cikinta duk a kokarin shi na ya gano inda aka samu kukan jariri a ɗakinsa tuni ya haɗa uban gumi a jikinsa a ran shi har ya fara tunanin ko dai aljanu ne abu kamar wasa idan jaririn ya yi kuka sai ya lafa kasa kasa wannan karan yana yin kukan tamkar ana zara ransa ne har wani jan kukan ake yi in ya ka duba toilet zuciyar shi ce ta yi mishi tambayar shiru ya ɗanyi kamar mai tunanin wani abu tunda yake a rayuwarsa wani abu bai taɓa tsorata shi ba irin na yau kukan jaririn duk ya firgitar da shi har wani gumi ya haɗa ja da baya da baya ya yi a hanzarce ya juya gaban faskeken madubin ɗakin wayarsa ya ɗauko yana danna call ya shiga miss call ya tarar na uzair babban amininsa kolin layin ya yi tana fara ringin uzair ya daga kiran ko sallama bai yi ba ya soma magana uzair akwai matsala a cikin gidan nan fa muryarsa na kyarma yayi maganar on the other hand uzair ya ce wace irin matsala kenan kukan jariri ne ya tashe ni daga bacci ban san a ina aka samu kukan ba kuma na tashi ban ga zir ba ka kwantar da hankalinka gana nan zuwa yawa dan Allah kai sauri rejecting call din yayi kafin ya ajiye wayar saman bedside drawer cikin tafiya a hankali ya nufi hanyar toilet ɗin cike da fargabar abin da zai taras cikin sanda yake yin tafiyar jikinsa na kirma a hankali ya rufe handle ɗin kofar ya buɗe ta haɗaɗɗen toilet ne ko ina na cikin safari kal a tsaftace ba kazanta kamar an ce ya kalli kasan tiles ba zato ba tsammani ya ga ɗigon jini gabansa ne ya yi wani irin mugun bugu ji kake daram a firgice ya ɗago da idanuwansa yana kallon cikin toilet ɗin wani irin tsoro ne ya kama shi lokacin da ya hango jikin Betop komin wanka jaga-jaga da jini kamar an yanka ɗan akuya a ruɗe su mu ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tamkar a mafarki yake ganin lamarin cike da fargaba ya ƙarasa shiga toilet ɗin don ya gane wa idanuwansa a daidai bakin kwamin wankan ya tsaya turus yana kallon jinjirin da ke a cikinsa kwance duk jini ya wanke jikinsa sai tsanyara kuka yake yi lokaci guda gaban sa ya faɗi ras tunawa da wasu maganganu da suka tsaya mishi a ransa tun shekaran jiya tuniyar karaya hakan na nufin a daren jiya ta haifu a cikin toilet saboda karfin hali irin nata har ta iya haifuwa da kanta ta kuma gudu duk da irin jinin da ta zubar abin yayin mugun ɗaure masa kai ga wani irin kunci da yake ji a can ƙasan zuciyarsa tuni hawaye sun wanke fuskar shi san ba zai juri ganin jaririn shi a cikin mawuyacin hali ba sosai ya fashe da kuka tare da kai hannayen shi cikin bitab ɗin ya ɗauko jaririn bai damu da kayan shi su ɓace ba a haka ya kankame jaririn a jikinsa yana sharɓar hawaye taj taj muryar amininsa ce da alama sun shigo cikin gidan a tare suka faɗo cikin ɗakin nashi a fujajen su biyu ne shi da matarsa wanda ke sanye cikin jallabiya baka ta yafa mayafi a kanta fara ce tas doguwa shi kuma Uziyar ɗin jallabiya ce a jikinsa brown kalo. Shigar suke da wuya sai gashi ya fito rungume da jaririn a ƙirjinsa. A ruɗe suke kallon shi, murya na ƙirma. Anila ta ce, ta haifa ne? Tun kafin ta rufe baki uziyar ya karɓe da cewa, me yake faruwa ne ta ce, Wannan jaririn fa, ko dai ta sauka ne? Da kyar ya iya daidaita nutsuwarsa ya soma magana, ita ce ta bar min shi. Ni ma ban san me ya faru ba, kawai na ji kukan jariri. Shi ne ma ya tashe ne daga bacci. a toilet na same shi cikin bitop a tare suka haɗa baki suna salati kafin ani anila ta karɓi jinjirin ta bi ta gefen shi ta nufi toilet don ta gyara mishi jikin shi uzair kuma ya ja hannun taj suka fito falo tsayawa suka yi suna fuskantar juna ran sa a bace. amma dai matar nan an yi 'yar akuya dama can ni ba bata wata kwanta min a raina ba in banda daƙiƙanci. ta ya ka zai shafi abin da ke cikinta tun kafin ya kai ƙarshen maganar taj ya katse shi da cewa laifin me yi mata uzir me yasa wasu mutanen ba su da tunani ne sun ɗauki duniya wurin zama suna manta cewa wata rana dole su koma ga Allah kuma za su yi bayanin duk wani abu da suka aikata mai kyau ko mara kyau dakatawa ya ɗanyi da yin magana ya ja numfashi kafin ya ci gaba da magana binanzir ta ƙona min rai ba zan taɓa yafe mata ba Allah ya isa tsakanina da ita ta nuna min rashin imanin imaninta ƙarara akan jaririna insha Allah za ta ga sakayyar hakan kafin Uzair ya kuma furta wani abu sai ga Anila ta fito hannunta ɗauke da jaririn cikin lallausan tawul fari wani irin farin ciki ne akan fuskarta tun kafin ta kara so wurinsu ta soma ambatan tabarakallahu tunda nake amsar haifuwa a asibitinmu ban taɓa cin karo da kyakkyawan jinjiri ba irin wannan hurar ainin da ke a hannuna ba a kwane Uzair da Taj suka kalli juna kafin suka mayar da idanuwansu kanta. I'm just speechless. Wallahi, ka gode ma Allah da Bunanzir ba ta yi tunanin kashe maka ita ba. Da ko mun yi babbar asara ta kai ƙarshen maganar a daidai lokacin da ta so kara gaban su? Slowly Taj da Uzair suka ɗaura idanuwansu kan jaririyar saboda tsabar kyanta har razana sai da suka ɗanye. Babu wanda ya tsammanin ganin jaririyar haka. farko ma sun yi tunanin namiji ne saboda hankalinsu ba a kwance yake ba ashe ta mace ce fara ce sol har wani shining skin ɗinta yake yi saboda tsabar haske natural beauty ce ba komai ya fi jan hankalinsu ba face kwayar idanunta mai launin ruwan toka ash color idanta gashi har kyalli yake yi sumar kanta brown color ne mai nannaɗi har saman goshinta wani kwantaccen gashi ne kuma kan nata a cike yake da yalwataccen gashi ka dogon hanci Allah ya bata ka kuma karamin baki mai ɗauke da siririn labafin kalo kamar an shafa mata jan baki saboda tsabar farin ciki Taj ya kalli gabas ya yi sujjada yana kuka yana gode ma Allah ka fara tsarkake jikinka mana uziyar ne yayi magana murmushi suka sake ga gabaki ɗayansu a yayin da suke kallon shi ina taya mu farin ciki sosai anila wannan kyautar Allah ce a gare mu na ji daɗi da bunanzar, ba ta yi tunanin kashe jaririyar ba murmushi a anila ta ɗanyi ji nake kamar kamar na fi mahaifin yarinyar nan farin ciki yau rana ce mai cike da tarihi ranar da taj ya zama uba murmushi suka kuma sakewa a tare a lokacin taj ya ɗago daga sujjadar hawaye sharkaf kan fuskarsa ba zai iya misalta irin farin cikin da yake ciki ba miƙewa ya tsaye ya koma gabansu hannu ya mika ma anila ta bashi bebin maƙe mishi kafaɗa ta yi tare da yi nuni da idanuwanta sai lokacin ya tuno da yadda jikinsa yake duk ya ɓace da jinin bebinsa da ya ɗauke ta ɗazu murmushi ya yi ya kama hanyar bedroom da sauri mintuna kaɗan sai gashi ya dawo jikinsa sanye da jallabiya ya gyara jikin shi miƙa mata hannu ya yi ba tare da musu ba ta miƙa mishi yar shi ya sa hannu biyu ya karɓa abin shi sosai kankame ta ya tsare ta da idanuwan shi yana kallon ta sai faman mutsu-mutsu take yi ta tura yatsunta ɗaya a cikin baki sai tsotsa take yi ba komai ya fi ɗaure mishi kai ba a game da yarinyar face ƙwayar idanta kaf danginsu babu mai irin launin ƙwayar idanta sai dai ko aka san dangin mahaifiyarta cikin sanyin murya ya suma magana yana kallonta ke kyauta ce a gare ni ina son ki sosai Allah ya raya min ke bisa tafarkin addinin Islama Allah ya bani ikon kula da ke alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare wanke Allah kuma ya sake zama silar farin cikin mu haka ya rinka jero addu'o'i su uzair su ma suna amsa mishi da amin amin shin wane ne Zahir Tajuddin Tajuddin ɗan asalin wani ƙauye ne da ake kira Buzaye wanda ke a ƙarƙashin karamar hukumar Danja da ke a jihar Katsina haifaffen ɗan garin ne nan ne tushensa a nan danginsu suke Mahaifinshi da mahaifiyar shi auren zumunci ne ‘ya'yan wa da kani ne malam zahiru shi ne sunan mahaifin shi mahaifiyar shi kuma ya hana su tunda suka yi auren Allah bai ba su haifuwa ba abin tun bai damun su har ya fara damun su mutanen garin har sun fara yi musu surutu kan rashin haifuwa haka danginsu ma sun fara tanka musu akan haifuwa musamman ma DJ mahaifiyar Malam Zahiru kullum mitar rashin haifuwar matarsa take yi ita dai burinta a haifa mata jikoki sun shiga mawuyacin hali har shirin zuwa asibiti suka yi don a duba lafiyarsu a gano inda matsalar take a wannan lokacin ba su da babban asibiti a yankin sai da suka yi tafiya zuwa cikin jihar katsina suka sauka a gidan balaraba kanwar ya su da ke aure a nan cikin garin sun samu kyakkyawar tarba a wurinta haka mijinta ma ya yi farin ciki da zuwansu domin ko malam zahiru abokin shi ne ta silar shi ya haɗu da balaraba kwanansu ɗaya a gidanta a washe garin ranar suka je asibiti aka duba su a ƙarshe dai likita ya tabbatar musu da cewa lafiyarsu kalau lokacin haifiyarsu ne bai yi ba su ci gaba da addu'a kawai in dai suna da rabon haifuwa a duniya to za su ga su. duk daren daɗewa kwanakinsu uku a katsina suka dawo nan buzaye ko ba komai hankalinsu ya ɗan kwanta tunda an tabbatar musu da cewa ba su da matsalar haifuwa bayan tsawon lokaci da yin aurensu kusan shekara ashirin da biyar kenan a wannan lokacin Allah ya kawo ƙarshen koke-koken rashin haihuwarsu wato ya hana su ta samu ciki saboda tsabar farin ciki har 'yar kwarya-kwaryar walima suka shirya aka kira masu kiɗan kwarya aka ci aka sha a kwana a tashi ya hana su ta haifi kyakkyawan jaririnta wanda ya ci sunan shi Tajuddin sunan mahaifin malam zahiru tun yana yaro suka kwallafa rai kan shi kowa san shi yake yi kuma tun daga shi Allah bai ƙara ba su haifuwa ba har suka tsufa. A lokacin da Taj ya fara girma, kawun shi kanin mahaifinsa ya kwallafa rai akan su bar mishi yaron tunda ba su da hali. Yana so ya ɗauki nauyin karatunsa a can inda yake aiki, jihar Jos. A lokacin kin yarda suka yi saboda shi kaɗai ne ɗansu wanda suke kallo su ji daɗi a duniyar nan. Sun fi son ko da yaushe ya kasance a tare da su. Babu yanda uncle ɗin nashi ya iya, dole ya bar musu abinsu, amma duk da haka sai da ya taimaka musu da abin da za su kula da shi don kafin tafiyarsa sai da ya tabbatar sun sanya shi makarantar boko da islamiyya tukunna ya tafi tajuddin tun da ya taso yaro ne mai hankali da nutsuwa akwai na annabawa wato hakuri mutum ne mai son jama'a ga son ibada ga tsafta san bai da wata damuwa a rayuwarsa ga kyautata ma iyayensa tun yana ɗan shekara goma sha biyar a duniya yake kokarin ɗaukar nauyin iyayen shi wasu ayyukan na mata duk ya iya su share-share wanke-wanke wankin kayansu da guga ɗebo ruwa a rijiya hatta girki mafi yawan lokuta in dai ba makaranta shi yake zama ya girka musu abinci shi sa a kullum iyayen shi suke ƙara san shi kullum cikin sanya mishi albarka suke yi bayan tajuddin ya kammala secondary school wannan uncle ɗin nashi da ke a jos ya kara kawo musu ziyara ai tun da ya yi arba da tajuddin ya ga yadda ya sauya ɗan kyakkyawan matashi nan fa ya kara sa naci akan su bar mishi yaron ya tafi da shi can ya sanya shi a jami'a dama yana da ɗa ɗaya tilo mai suna uzir. burin shi ya haɗa su wuri ɗaya su karatu a tare nan ma suka ki amince mishi haka shi ma tajuddin ya kafe a kan bai san zuwa ya fi son zama da iyayen shi babu yadda onkul ɗin bai yi da su ba amma suka ki yadda a ƙarshe ya yanke shawarar zuwa wurin mahaifiyarsu dija a lokacin da ya je wurinta sosai ya tunzura ta ya nuna mata irin albarkar da za su samu da yaron idan ya tafi da shi birni a ƙarshe dai hada cikin hada cin hanci ya ba uwar tasu da yake tsohuwa Dija akwai shegen son kuɗi shi yasa ko tsakanin shi da malam Zahiru ta fi ji da shi saboda duk in zai zo buzaye sai ya haɗo mata sha tara na arziki haka idan zai tafi ma babu yanda ya hana su da malam Zahiru suka iya ba don son ransu ba a wannan lokacin suka rabu da Tajuddin suna kuka yana kuka gwanin ban tausayi duk da onkul ya yi musu alkawarin duk in suka samu hutun makaranta zai turo musu shi hada mai aiki ya ajiye musu a gidan wanda za ta ci gaba da kula da su kamar yadda tajuddin yake yi musu hatta ginin gidansu sai da ya sabunta musu shi bayan tafiyar su jos rayuwar tajuddin ta canza sosai yana samun kyakkyawar kulawa a gurin onkul ɗinsa da kuma matarsa hajiya adama ga kuma aboki da ya samu ɗan uwan shi uzair wata irin shakuwa ce a tsakaninsu kullum suna a tare dare da rana a tare uncle abdullahi ya sanya su a university kuma kwas ɗaya suke karanta ɓangaren jarida da yake ra'ayinsu ya zo ɗaya duk in lokacin hutu ya yi sukan shirya shi da uzair su tafi buzaye wurin danginsu har hutunsu ya kare tukunna suke dawowa gida bayan wani lokaci tajuddin da uzair suka kammala digiri ɗinsu dama kuma tun kafin su yi graduation kowannensu yana da budurwar shi wadda yake da burin aure taj dai wata ɗiyar hamshakin mai kuɗi ɗan siyasa Allah ya haɗa shi da ita kyakkyawar gaske asalinta ma ma hafkas ce mahaifiyarta balarabiyar egypt ce mahaifinta kuma bahaushe ne gaba da baya sunanta binanzir san ba ta da saukin kai mace ce mai matukar ji da kanta sam ba ta mu'amala da mutum idan har mahaifin shi ba shahararren mai kuɗi ba ne kamar mahaifinta kuma ba a taɓa ta a zauna lafiya shi yasa kowa ke shakkar shiga gonarta kawarta ɗaya ƙwallon ƙwal wanda jininsu ya haɗu da ita amma kuma halin su ya sha bamban anila mace ce mai saukin kai ita kanta yar masu kuɗi ce amma bata ɗauki duniya da zafi ba tana bin komai a sannu ga tarin ilimin addini da take da shi dukkaninsu kowa da kwas ɗin da ya karanta ita Binanzir business administration ta karanta anila kuwa medicine ta karanta tun kafin ma ta kammala karatu mahaifinta ya gina mata private hospital mallakinta a tare suka yi karatunsu kamar A tare suka yi karatunsu ƙasar Germany ita da Anila. Farkon haɗuwarsu a cikin jirgi ne suka fara sanin juna. A lokacin za su tafi Germany karo karatu. Sun zauna a sai ɗaya cikin jirgin kasancewa na Alila ba ta cika shariya ba, ko ba ta san mutum ba, ta takan gaida shi har ma ta ja shi da fira. Ita ta fara ima Binanzir magana suka fara hira sama-sama. Tana ta shan ƙanshi sai gashi daga baya da suka isa ƙasar Germany sun kuma haɗu a yunivasiti ɗaya. sun yi mamaki daga nan kuma suka kulla zumunci Allah sarki wannan kenan farko fa mafari har yanzu na labarin kurkukun kaddara duka duka a nan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba da sunan Allah mai rahama mai jin kai dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai tsira da amincinsa su kara tabbata ga fiyayyen halitta farkon kaka karshen aiki Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littafin kurkukun kaddara Kashi na ɗaya. Kamar yadda na fara littafin nan, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon kammala shi lafiya. Alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ka bani ikon faɗakarwa da kuma ilmantarwa har ma da nishaɗantarwa. Ubangiji, ya Allah, ka kare ni da faɗar abin da ba zai amfani al'ummar Annabi ba. Amin, summa amin. Littafin kurkukun kaddara kashi na ɗaya. Littafin da ya samu rubutu daga Bos Bature, wato marubuciyar littafin